Galatiyawa Sura ta biyar Almasihu ya ’yanta mu, ’yantawar gaske, don haka sai ku dage, kada ku sake sarƙafewa a cikin ƙangin bauta. To, ni Bulus ina gaya muku, in kuna yarda a yi muku kaciya, almasihu ba zai amfane ku kome ba kenan. Ina sake tabbatarwa duk wanda ya yarda a yi masa kaciya, cewa wajibi ne ya bi dukan shari'a. ku da kuke neman kuɓuta ga Allah ta wurin bin shari'a, kun katse daga almasihu kenan, kun noke daga alherin Allah, gama mu ta wurin ikon ruhu muke ɗokin cikar begen nan namu na samun adalcin Allah saboda ban gaskiya. In muna a cikin almasihu Yesu, kaciya da rashin kaciya ba a bakin komi suke ba, ban gaskiya mai aikata ƙauna ita ce wani abu. Da, ai kun ci gaba sosai. wane ne ya hana ku bin gaskiya wannan rarrashin da ake muku ba daga wanda ya kira ku ba ne ai ɗan yisti kaɗan yake game dukan curin gurasa na dai amince da ku a cikin ubangiji ba za ku bi wani ra'ayi daban da nawa ba wannan da yake ta da hankalinku kuwa zai sha hukunci ko shi wane ne amma 'yan uwa inda har yanzu wa'azin yin kaciya nake yi to don me har yanzu ake tsananta mini, inda haka ne, ashe an kawar da hamayyar da gicciyan almasihu yake sawa kenan. Da ma a ce masu tada hankalin kuɗin nan su mai da kansu babanni. Ya ku uwa, don ‘yanci musamman aka kira ku, amma kada ku mai da ‘yancin nan naku hujjar biye wa halin mutuntaka, sai dai ku bauta wa juna da ƙauna, don duk shari'a an ƙunshe ta ne a kalma guda wato ka ƙaunaci makwabcinka kamar kanka amma in kuna cin naman juna ku mai da hankali fa hanyar hallaka juna kenan magana ta ita ce ku yi zaman ruhu ba kuwa za ku wa halin mutuntaka ba don halin mutuntaka gaba yake yi da ruhu ruhu kuma yana gaba da halin mutuntaka waɗannan biyu gaba suke yi da juna har ba kwa iya yin abin da kuke so, in ruhu ne yake bi da ku, ashe shari'a ba ta da iko da ku kenan. Aikin halin mutuntaka a fili yake, wato, fasikanci da aikin lalata da fajirci da bauta gumaka da sihiri da gaba da jayayya da kishi da fushi da son kai da tsaguwa da hamayya da hasada da buguwa da shashanci da kuma sauran irinsu ina faɗakar da ku kamar yadda na faɗakar da ku a da cewa masu yin irin waɗannan abubuwa ba za su samu gado a mulkin Allah ba albarkar ruhu kuwa ita ce ƙauna da farin ciki da salama da haƙuri da kirki da nagarta da aminci da tawali'u da kuma kamun kai masu yin irin waɗannan abubuwa ba dama shari'a ta kama su. waɗanda kuwa suke suna almasihu ne sun gicciye halin mutuntaka da mugayen sha'awace-sha'awace iri-iri. In dai rayuwar ta mu ta ruhu ce, to sai mu tafiyar da al'amuranmu ta wurin ikon ruhu, kada mu zama masu koma, muna tsokanar juna, muna yi wa juna hasada.